بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan tafsiri yana gudana karkashin kulawar kungiyar jama'atu da zalisul bid'a wa iqamatus sunna assasa wa mai gayi a Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya rahimahullah babu shakka yau muna uku ga watan ramadan hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu shekara arba'in da shidda wanda ya daidai da dubu biyu da ishirin da biyar miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam muna harkon wannan sura suratul qaf na'am بسم الله الرحمن الرحيم نعم قاف والقرآن المجيد آه. بسم الله الرحمن الرحيم لسونا الله من رحمة من جنكي سورة قاف مكية wannan sura ana sananta da wannan harafi na qafun hiya 46 aya wannan sura tana da ayoyinta shidda da arba'in da shabiha ba haɗa ba, kuma ta yi kama da maganganu na masu ba bil mawdu'i ga mawdu'inta wal fawasil da kuma fasila wato ƙarshen aya wa min daga can ya zo isai muslim a cikin ingantaccen hadisin muslim an ummi hishamin bintil harisa bin al'umar qalat tace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qara'uha annabi ya zan yana karanta wannan sura yau yawmil juma'a ko wace ranar juma'a. alal mimbari akan mimbari idza khadaba min nas iz ya mutane hudu ba wannan sura abin da ke karantawa tad'ubin nazar ila makhluqat suhuliyya tana kira da dubi zuwa ga halittu na ubangiji na ƙasa wal alawiyya da kuma halittu na sama madaukaka listidlalin biha ila khaliqiha domin hujja da ita zuwa ga mahaliccinta wa ila al-ba'th wal hisabi wa risala kuma da hujja akan tayar da al'umma in an mutu da kuma hisabi da kuma gaskiyar manzanta bismillahir rahmanir rahim qafun Allahu a'lamu bi muradihi bi Allah dai ya san abin da yake nuhi da shiya wasu malamai na fassarawa cewa quwwatu qalbin nabi la Allahu a'lamu bi muradihi bi wal majid Allah yana rantsuwa da Qur'ani wanda an mai girma alkarimi mai girma alallahi bisa ga Allah kasirul khair mai yawan alkhair wa kullu man dala maqsudahu duk wanda ya nemi manufarsa wajada fi yana samun ta ciki don Qur'ani mai girma na باب رنقوب ga القرآن نعم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب آه wa ma minkum wa ma amana al-kufaru makkata bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah malawakin sarki abinda a jawabi ga rantsuwar da aka yi wa ma amana kufaru makkata bi Muhammadin ma'a itiyanihi bi hadha al-Qur'an al-Majid jahalan minhu wato shi abinda a cikon jawabi kafiran makka ba su imani ba da annabi muhammadu tare da zakkuwa ce da wannan alkurani mai girma saboda jahilci daga gare su bal ajibu an ja'ahum munzurun minhu abinda suke ciki suna mamakin mai gargadi ya zo musu daga cikinsu rasulun manzo min anfusin da kansu ya khawufu yana tsoratar su bin da wuta ba'da al-ba'th bayan tashin al wa qala al-kafiruna sai kafirai sun kace hadha inzar wannan gargadi shay'un abuna ajibun mai ban mamaki suna mamaki ga wannan gargadi nina na suka mamaki ciki na'am mitna wa kunna turaba ذلك رجع بعيد mamakin su cewa aiza mitina yanzu idan muka mutu bita hakika hamza dai ne wa qura bi tafsil thaniya wa idkhal al-alif bainahuma ala wajhayn yanzu idan muka mutu wa kullu turabun mun ka zo mu kasa narjo yanzu ana mai da muwa zalika raja'un ba'id wannan mai suwa mai nisa tafi gayatul bu'udi akwai nisa kwarai ga maganar su ba a mai da su da rai na'am قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ باوي أمي دكوبا الله قد علمنا حقيقة من يسني ما تنقص الأرض أبين لك ساتتشي takulu tacci minhum daga gare su don haka duk abin da ƙasa ta ci daga gare su za mu kammala hin mu cika shi mu tashe su kamar ga sunan kasa ba ta ba su ba kuma Allah madaukakin sarki yace wa inda na kitabun kuma gummu littahi yake huwa kitabul mu'allaq littahi wanda an karata ala unuqi ma kan wayayensu wato an ce wane mutum yana da littafin da an ka rubuta ga waya ne na ayyuka ne to Allah ya ce wannan sirrin gare mu yake aw lawul mahfuz ko kuma lawul mahfuz gare mu yake wanda adda adadin halittun Allah hiya jami'ul ashiya al muqaddara duk abubuwan da Allah ya kaddara suna cikin wannan littafin don haka ko kuna mamaki ko ba ku mamaki da abinda kasa ta ci da abinda ya rage duk za mu tayar da kowa in ji Allah tare da cewa ya tabbata annal anbiya cewa annabawa wal auliya da waliyan Allah wa shuhada da shahidai la taqulu al-ardu ajsamu ƙasa ko gara ba cikin jikinsu Allah ya haramta akan ƙasa ta ci jikunan jikin annabawa don haka waɗanga da an kace abinda ƙasa ta ci tarraga to saurana waɗanda ba cikin waɗanga. Allah ya gane damuwa na'am بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم fi amrin مريج wato kullun in mutum bai imani ba to magana ce ba ta zama guda ko kuma ko daga imani in ga barkata to magana ce ba gudata ba bal kazzabu bil haqqi su sun karyata da gaskiya shine alqur'ani lamma ja'ahum lokacin da yazo musu fi sha'anin nabi a cikin sha'anin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wal qur'an sun karyata ga sha'anin alqur'ani kuma su suna ciki fi amrin mari cikin al'amari mai bugawa almuldadu mai makarkata qalu sun ce marratan wal judi sahirun annabi dan sihirina wa sun ce qur'ani sihirina wa marratan wani lokaci sun ce sha'irin mawaƙina wa sha'irin sun ce qur'ani waƙata wa marratan wani lokaci sun ce kahinun bokana wa kahanatun sun ce qur'ani bokanci na to yanzu magana ina guda take na wada tsayayya babu fi amrin mari suna cikin al'amari mai bugawa Allah ya tsare mu وشي أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا شمباسي دوباسي دوبي بأيون إلى نصر mutabiri da suna masu lura duk kulim da hakullansu hina an karul ba asa lokacin sun kai musu tashin alkiyama ai ya kamata mai irin wannan magana ya yi dubi ila sama'i zuwa ga sama ka'idatin ga ta tabbatatta fauqahum saman su shin ba su dubi kai fa bane na ha ko ta kakamu ha gina ta bila amadin babu gimshiki wa zayyana ha mu wa sama ado bil kawatib al tawrawu wa ma laha min furujin sama ba ta tsaguwa shuquqi tsaguwa ta iba mai aibanta ta radda mutun yake bai taba jan an ce sama ta tsage ba shin to ba ya dubi ga wannan ikon Allah ya san cewa wanda ya haka shi da iko wal arda والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج والأرض يا كما تسيدوا بزوء قصا معلومة علامة وبئ إلى السماء shi ita ƙasa ba su dubawa su gani kai wa matatna haya munka wato buɗe ta ha munka shi hida ta waje allaha munka sanya ta hatta lil hayati ta kyauta tuga rayuwa wa alƙaina fiha rawasi munka jefa duwatsu don turaku ga ƙasa cikinta jibalan tuzbitu ha duwatsu ba tabbatar da ita ƙasar nan da kake gani Allah ya sanya duwatsu su sun ka ɗaure sun ka rike ta ba su dubawa wa ambatana biya min kulli zawjin mun tsirar cikin ƙasa dukkan nau'i sinhun nau'i bahijin mai ban shawa ibhaju yana wanda ke ba da shawa bihi da shi da huzin don kyawansa su duba su gani mana ƙasa ya kamata mai hankali ya dubi sama ya dubi ƙasa sai ya wa'astu tafsiratan تبصرة وذكرى لكل عبد منيب سدوبا من تبصرة دون لورا مقول به أي فعلنا ذلك تبصرة منا mu aikata wannan don lura daga gare mu wa zikira kuma wa'azi tazkiran wa'azi da kulli abdin ga dukkan bawa munibin mai komawa ga Allah raja'in ila wanda an dawa zuwa ga ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونزلنا من السماء ماء من جسوا لغا جرجدي روا mubarakan masu yawan alkhairi kasirul baraka masu yawan albarka wa ambatana mun tsirantar da jannatin lambuna bihi da da ruwan nan basati nan gonakai wa habban ko mun tsirar da 'ya'yan itace ma'ana abubuwa waɗanda sun ka shahi ƙwaya azzaru iri alhasi da abin girbewa mahasu da abin girbewa duka da ruwa muka yi wannan aiki in ji Allah to ci gaba wannan باسقات لها طلع نضيد والنخل da wato abin nan nata phosphate da za ta fara hidda hure sannan ta kwabe huren sannan dal'u shi nalidi wanda yake yana hawan juna mutarakibun ba'dahu fawqa ba'd ka dubi din mijan bin yabinu ya da sashi ya hausa shi shin ba su dubawa su astu? ka san wanda ya wannan kaya to shi ya kamata a girmama ya kamata kuma a ji tsoronka na'am رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج to wannan abin da mun kai na hidda wannan iri na kwaya da dabino da ya samu rizqan lil ibada abinci don bayi na hukulun lahu kuma wa ayyana bihi baldatan maita ruwan da mun ka ji suwa mun ka rayar da gari wanda ya bushe Ya yastawi bihi muzakkar wal mu'annas kazalika a yi hadhihi al iya misali irin wannan rayawa alkhuruju hita min alqubur qabruka Idan kaga ana ruwa iri shi hito haka in lokaci ya kai Allah zai hidda mutane daga cikin kabrukan su wa kayfa tunzuruna ya kuke musunsa wal istiwam lit taqrid wal ma'ana annahum nazaru wa alim lalle su sun yi dubi wa alimu sun san ma zikira abin da an ka ambata Allah ya gane damuwa to ci gaba كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود to al'umma ka kai annabi Muhammadu in sun karyata ba gare su harau ba kazzabat ya karyata qablahum gabanin su qaumu nuhi mutane annabi nuhu ba su ɗaya ba wa ashabur rasi da mutanen rijiya ya bi irin rijiya ta karu sun zama na suna dukuhe kowa na zazzamni alaiha kanta. domin washe da dabbobin ya abu al-asnam suna bauta mu gumaka wa nabiyun annabin annabinsu kila an ce hanzala bin safawana shi a annabinsu. wa kila an ce shu'aibu annabi shu'aibuna aw nabiyun ursila ko ko dai annabi na wanda an ka aiko ba da salih ba annabi salihu da baki yace min samu daga sauran samudawa ai ba kai dai ba mutanen ka sun karyata waɗanga mutane mutanen annabi nuhu da mutanen rijiya sun karyata wa samu da samudawa au musali mutanen annabi salu duk lokacin da an ka zo musu da wa'azi su ma sun karyata ba su ɗaya na ba fa وعاد وفرعون وإخوان لوط wa adun adawa sun karyata qaumu hud mutane annabi hudu. wa fir'aun hannan fir'aun shi ma ya karyata kun ga ana magana qaumu da an ka zo ga fir'aun an ka ambace shi shi dai fir'aun ya kai makan gari wa ikwanu hud da yan uwa annabi hud su ma sun karyata wato anan in mun ka lura duniya gaba ɗaya har ƙarshe ba wanda ya kai kangancin fir'auna don shi da awa uluhiyya ya ce shi ilahula shaidan bai kai fir'auna ba don shaidan bai taba kira abota mai ba sai dai ya batar wasu a cikin shi hmm. Allah ya shi to ci gaba وأصحاب الأيكة وقوم تبع هكذا كل كذب الرسل فحق وعيد واصحاب الايكه ده متانن kunci al'ayyalat kunci aw mu shu'aib mutanen annabi shu'aibu domin giga ne a gare su in mutum zai hita ko zai shiga sai ya duka saboda rukuki giga ne wa qawmu tubba da mutanen sarki tubba huwa malikun wani sarki na kana bil yaman ya zan yaman asalama ya musulunta wanda a kaumu ya kira mutane ne ilil islam zuwa musulunci amma fa kansa mu sun kare tashi uduba fa shi abba saraki babban sarki amma sai ya musulunta ya kira mutane suka ci abu yadda ba waɗanga mutane da muke magana kullun kowanne cikinsu min al-maskuri na wannan an ka ambata kazzabar rusul ya karyata manzannin Allah ta ƙorashin kamar shawa. fa haka wa idi katina ko ya ji dan musu wajaba nuzulul azabi ala alal jami ya cancanta ji da azaba ga dukkanin su wala yadik sadaruka ya kai annabi muhammadu kada kirjin ka shi kunci min kubri quraishi bika don ka fita qurayshawa da kai waɗanga sun yi ba su sha da daɗi ba su ma ba su sha da daɗi na'am أفعينا بالخلق الأول لا بل هم في لبس من خلق جديد abinda an magana su yaya za a tada mutane bayan sun mutu don haka duk abinda an hakira an kace sakamako sai an yi tashin alkiyama sai su yi musu to shi Allah ya ce musu a tambaye su afa ayina bil halqi awwal shin mun kasa ga halitta farko ai lam na'ay ba mu kasa wa bihi shi. fala na'aya bi i'adati babu kasawa da mai suwa bal hum su fi labsin suna cikin shakka yan halqi daga halitta jadidin sabuwa huwa ba su ne da shan alqiyama wanda ya fara babu alama yayi babu alama ai da alama abu ya sauki ko da an ka halice ka baka san akwai ka ba to ci gaba ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان حقيقة مهلة متن wa na'lamu muna sani muna sani halun bi taqdiri na hamu ma mazdariya ma tuwasusu bihi nafsu abin da rai take wasu da hadusu take ba da laba take bayyana bihi da shi alba'u za'ida aw li ta'diya wa dhamiru lil insani ai wa nahnu na'lamu wasa wasata nafsihi iyyaku mu mun san wasu wasu wasan kansa shi aw wasa wasa ta nafsihi lahu ko ko wasu wasan kansa gare shi wa yumkin an takuna ma mawsula ay wa na'lamu al-amra allazi tuhaddithu nafsuhu bi mun san al'amarin da rai ne take labartar da shi da shi wa nahnu aqrabu ilayhi mu mun kai kusa ga dan adam bil ilmi da sani ya hablul wal daga wuya Allah ya yi kusa ga dan adam daga jijiya ne ya dul al'idabatu lil bayani Walwaridu? waridu min habl al warid nan da ake magana Kowa a hadu irqayn ɗayan jijiya du da sabhatayil unki suna nan gehen waya yaridani suna tuzgowa da ra'asa daga kai ila alqalbi haka zuciya idan qada'a idan ta kaki mata sahibihu ma abucin zuci ma abucin wannan jijiya sai ya mutu wadanga jiyoji guda biyu na daga kai har da zuciya suke duk lokacin da ka ji an ce mutum ya mutu a hujua da wuya ba guda ta kaci ba ko su kaci duka to da sun kaci to ma abucin zai mutu to waɗannan jihohin Allah ya yi sanin kada su ya yi kusa gare ka da waɗannan jihohin a cikin wannan daga kai har zuwa ku zuwa Allah gane damuwa إذ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد كأنبت إذ يتلقى المتلقيان يأخذ ويأخذ وقت عند وأن الأمة سوء karɓa biyu suke haɗuwa almalakani almuwakkilani bil insani ma ya amalu mala'iku juna da anka wakilta ga dan adam ga abin da shi aikatawa wannan wakilta su bai zamo ba saboda samun fa'ida ilimi ga ubangiji a don ƙari na tsawatarwa ga dan adam idan ya san ruwan da aka yi mai suna tsatsarewa gare shi to yana kwatsuwa don haka Allah ya haka waɗannan anil yamini wa anil shimali daga wajen dama da wajen hagu minhu ga dan adam ai suna zazzamne ai ƙa'ida ne wa mutadawun khabaruhu qabla aidu yana da ma'anar ƙa'ida ne domin fa'ilu to yana ala idlaqin sa ga guda ala idlaqin sa ga muta'addidi don haka ashe kenan shi sai ake cewa raqibu da atidu amma raqibu mai tsaro atidu shi na halarci amma kuma kowanne yana da ma'ana biyu domin yana da ma'ana faɗi na'am ma yalfi min ƙaunin illa ladaihi raqibun atidu ma yalfi ba ya hulci min ƙaunin nazance illa da dai sai gun sa raqibu shi raqibu hafizun mai tsaro atidu shi na halarci halun shi na halarci wa kullu minhuma bi ma'anar musanna na'am وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد آه سكرة الموت ما قاجم متوى ga maratuhu magaginsa wa shiddatu tsananinsa wa ja'at tazo bil haqqi da gaskiya min al akhirin al'amalin lahira hatta yarahu al munkir har mai musu ya ganshi laha munkir laha mai musu gare ta gare ta iyana bayyane huwa nafsu shidda shine dan wato hakikanin tsanani zalikal maut wannan mutuwa za a ce mishi ma kunta abinda ka zamo tahidu kana bauduwa milu gari ta harabu kana gudu wata mutu kana hirgita wakacin da mutuwa ta zo ma dan adam za a ce mai to ga ta ta taho abin gada kakawa da barbaru kana ta gudu kana ta duka ji wani motsi sai ka ce a kawo wani magani wallahi duk gama sha ne kake ka shanye shi gaba dai za ka iske Allah don haka in wannan sakara ta zo to babu wata magana illa iska Allah an yi magana akan raqibu atidu kullun Allah madaukin sarki abinda yake karantar da mu mu dawo mu gane karantarwa irin ta annabi Muhammad don haka Allah ya aje mana mala'iki wajen dama ya aje mana mala'iki wajen hagu to ba wata magana wadda ɗan adam ke magana da ita sai ya zama wannan mala'ikin ya rubuta ta wanda a dama shi a shugaba ga wanda a hagu in ɗan adam ya aikatar da kyautawa sai ya rubuta ta da matsayin hasana goma amma idan ɗan adam ya yi aiki mummuna guda to shi wanga mala'ikin da a shugaba na wajen dama sai ce wanga da wajen hagu rabu da shi a kai sa'a bakwai ya yi shi istighfari tuba ma Allah in ya tuba a rubutawa to mutum na nan na kwaramniya bai sani ba shi har awo yanzu guda bakwai su wuce babu abinda wannan mala'iki na dama zai kuma ce mana hagu don haka sai a rubuta ya aiki guda mai batacen aiki amma ku duba saboda soyayyar mu da ubangijin mu in muka aiki guda na kwarai sai a rubuta mu da goma in muka sayi a guda mai muni sai a ce a bari sai an kai sa'a bakwai in mu ba ba sannan shi wanga na abu ya rubuta a ai musulmi shi ka shi ka aikin laihiya aikin zunubi kahiri ai taba taɓa shiki duk gaba ɗaya na laihi da awo Allah ya tsare mu wani fika wani fika fi so ذلك يوم الوعيد تؤمتوا ana cikin kabari wani fika sai a yi busa fi suri cikin kaho lilbasi don tashin alkiyama zalika a yawon nafi ranar busa din nan yawon wa'idi rana ta taƙi cilil kufare kafin bil azabi da azaba yan an kai wannan busa turan nan an ranar ƙaci ga rai sai musu azaba Allah ka kiyashe na'am وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد كل نفس قوة ري وجاءت تازو إلى المخشج زوا ورزا تارون القيامة معها سائق تنا تارد ملائكي مي غرغداتا ملك ملائكي يسوقها مي غرغداتا إليه زوا قول الإيوان wa shahidun ta tare mai shaida ya shahadu wanda zai shaida alaiha gare ta da Amina da aikinsa mina na zai shaida ga dan adam ya an kai taron alkiyama huwal shi ne hannuwa wal arjulu da qawahu wa gari ma da wasu su don haka mutum ga tsaye ga takam amma ga hannu ne na da shaida sharrin da yi ga qawahu ne na da shaida sharrin da yi ترى أعضاء تندق بالمعاد إذا بإيامنا آدم للحساب الله قساشي لمن دمنا الخير yake cewa لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ذاتي مولنا متن لقد كنت حقيقة كازمو في قبلة أشكين ربكنا في الدنيا أشكين دنيا من هذا تقوانا أبن دجيل أما هذا النازل بك أبن دجيل أمك اليوم يوم فكشفنا Allah ce mu hakuran yake da haka wato abubuwan da sun karafkanar da kai an ka gabarinka azalna mun gudda gabla ta karin abin rabkanarka bima tu shahidu wal yawma ga abin da kake gani yau wa basaruka al yawma ka yau hadidun mai kai hina hadin mai kai hina tudiriku bihi ma an karta kana riskuwa da shi abin da kai musu fitna a cikin duniya idan can baka gani ba to yanzu ga abu ka gani iyanan abin nan da ka gani kuma ya tabbata babu abin da za a yi domin za a ce وقال قرينه هذا ما لدي ajid ga abin da kai ga mala'iki ya bada shaida a hannayenka sun bada shaida wa qala qarinuhu mala'ikin da aka gwama ya da shi sai ce haza wannan ma ai allazi shine atidin wanda a halarci da yahuna halun halarci wai qalu lil mala'ika sai ake mala'iki tun da ya ce ga abinda an ka shaida abin nan kuma shina ba taccen mutum na ba mutumin kirki na ba sai a ce ni alƙiya fi jahannama kulla kaffarin na'anid mala'iku an ba ku dama alƙiya ku jefa fi jahannama cikin jahannama ya yi alƙi jefa au alƙiyan wabi yi ƙara hussein wa abu nuna alifan ku jefa kulla kaffarin dukkan kafiri alidin wanda ake ididi lil gaskiya mu'anidan mai kididanci akan gaskiya duk kahirin da ya taurin kai a doke shi a kada wuta in ji Allah wani iri kuma مناع للخير معتد مريب مناع wanda an mai hani lil ga alkhairi ka ga mutum a ce za a yakin alkhairi ya zo ya tattare ka a yi to shi ya tara in ba na mawuta na ba Ka zaka ta kamar zaka wanda ya hana haƙƙin Allah ga dukiyar da Allah ya ba shi ta kuɗi ko ta noma ko ta dabbobi ko ta magina wurin gina zinari da azurfa duk wanda ya hana wannan wuta dabbobi to an ka ce ku kala shi cikin wuta manna'in mai hali lil khairi ga alkhairi shi ya hana ko wani ya tare shi kashi ka zakata kamar zakka au dukhul fi islam ko wanda ya kange mutane ga shiga musulunci mutadin dan tsallaka iyaka zalimin azalim muribin bai kokanto shafin fi dini na'am الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد الذي جعل الذي جعل wannan da ya sanya ilahan wani abin bauta akara na daban ma Allah ya tare da Allah mubtada ta tambana ma'anar sharri habaru wa alqiyahu fil azabi shadid wannan tafsiri haka abin da ya gabata mala'iku da an kawo umarni sai su jewa cikin azaba mai tsanani Allah ya kashe mu to ya an kawo cikin azaba mai tsanani zai iske abokin bata ne ciki ila ma shi ya ja kawatai kaka za a yi قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال ولكن كان في ضلال بعيد قال قرينه abokin gwamaya ta sai ya ce shine shedani dan uwansa me zai ce rabbana ma alagaitu Allah ba ni na halakar da shi ba adalaltu wa matar da shi ba A anan walakin kana fi dalalin da shi sai dai shi ya zama cikin bata wanda an ne sai gabanin gaskiya wato nan kamar kahiri ya ce haza alagani ya ubangiji wanga shi halakar da ni shi ko kai ne sai ce ma alagaitu wallahi Allah ban bada shi ba walakin kana fi dalalin ba'i sai da shi ya zanci cikin bata manisan shi wanda autu sai ni kira shi jaba jabali sai amsa ne ni batacce ne shi batacce ni kira ya amsa sai bi an nauka ce na bashe ka wallahi ma a alagaitu ni ban bada shi ba الله سوف كا نعم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد قال تعالى في ألاك لا تختصموا لدي كذا قيم وتغسوم جايا قم لذلك أتكون لنا ai ma yanfa'ul hisabu jayya ba ta amfani fulanan wa kar qaddamtu ilaykum ai la gabatar gare ku fitna a cikin duniya bil wa'id da kaci bil azabi da azaba fil akhirati in lam tu'minu in ku imani ba to ba ku imani ba ga kun zo lahira wala budda minhu ba makawa ga azaba Allah karim Allah ya ce ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول ba a canza magana ladayya gumu fi zalika cikin wannan wa ma ana bi zallamin lil abidi ni ban san mai zalunci ba ga bayi wa azibuhum musu azaba bi gairin jirin ba da ba wazallamu bi ma'anar zi zulmi da ƙaulihi la zulmal yauma don Allah ya ce la zulmal yauma can gwata aya na'am yauma na ƙunu li jahannama halin tala ce wata ƙunu halin mazidin Allah ka ƙari mulki jahannama manawar sarki ya ce wannan ranar da ake magana yau mana ƙulu ranar da muke cewa na sibuhu a zalamu yau ma na ƙulu bin nuni wa ƙulu abin yaƙi muke farfaɗa da jihannama ga jahannama halimta lahadi Jihannama ko ke cika maƙil istiwa mu ta haƙiƙil da wa'adihi bi miliha wannan istiwa mina tabbatarwa don Allah ya alƙawali cikata jahannama wata kulu sai ta ce halimin mazidi Allah ko akwai ƙari da suratul istiwa mai kaso ali kamar da aka tambaita halimin mazidi ai la'atu gari mam talatu bihi ai kadim talatu don haka ya ubangiji ya akwai ƙari a kawo duk gurguzu da ake cikin jahannama ana jibgawa ana jibgawa ana jibgawa yan an tafi ta ta a karo ba ta cewa ta cika sai wani lokaci sai kamar yadda hadisin manzon Allah ya ce yulqafil naji man yulqa wa hiya taqulu hal mazid ana zubawa cikin wuta wanda ake jewawa sai ta ce ko akwai ƙari hatta ya ba al-jabbaru fiha qadamu wa taqulu qat qat bi izzatika wannan hu wal hadithu mutashabihun bi qadam abin da ake ce mishi duddugi to Allah ya tsalkaka ga sifa irin ta dan adam amma ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ya aza kadamu wa taqulu qad qad bi izatika to yaya za a yi tabbas masu fassara cewa Allah na halitta halitta don wuta su ne kadamu wanda za a gabatarwa don ta aka ce a fihi ma fihi domin Allah bai fara wata halitta don wuta ya kada ta wuta amma lam ya asiji bata saba mai kuma izla ya zulma ahad don Allah bai zalunta kowa wannan magana cewa kadamu halitta ta wadda an kai don wuta an kai ta la amma Allah na halitta halitta don aljanna akwai hurin yi domin wannan rahamaniya ta yi ta Allah kai muna rahama ya gaba wa'uzlifatil jannatu lilmuttaqina ghayra ba'id qur'ani kenan wato mai wa'azi in ya wa'azi ne kullum bai wadi komai illa musiba ko bai faɗin komi illa falala to dodona ƙur'ani ya an kai tsawa an ka baɗi azaba an ka baɗi azaba sai a dawo kuma sai a faɗi rahama sai a al'umma ta natsu Allah ka natsar da mu wa uzila fatar janna ana gwa masu aljanna qurriban gawa lil muttaqina gama mahujin tsoron Allah makalan bagire gaira ba ido wanda ba nesa ba minhum gare su wai rauna hasu kata in sun gane ta wai qalu lahum sai a ce gare su هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ هذا المرئي ولا أبن غني ما توعدون أبن لأنك يمكو القولي لشينا بالتائي وقل أبي ياء التكتانية في الآخرة wa za a ba likulli awwabi ga duk wanda an mai komawa raja'in mai komawa ila da'atillah zuwa ga dar Allah fi duniya cikin duniya hafiz wanda ya tsatsari hafiz wanda ya tsare da hududi ga yakokin ubangiji wanda ka wada zaci ya tare kai ne bai sa'a ma Allah ba sannan kuma duk al'amari ne ga Allah yake wannan shi an ka tanda aljanna don shi Allah ka sa da mu ciki من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن وندي قلشي واتو أبنج جلسا بالغيب ينا فكي ينا شيء يجد أرون الله بسام الله با خافه ويتوان شيء walam yarahu bai با ba waja yazo bi qalbin da zuciya munibin mai komawa ga Allah muqbilun mai husnata don haka ranar alkiyama wato duk wanda ya zo da zuciyarsa yana mai komawa zuwa ga Allah to shine mai shiga aljanna Allah ka shiga da mu aljanna kenan man la yar'a qalbahu fa ka'annahu la qalba lahu wanda bai tsere zuciyarsa ba to kamar bai da zuciya wa yuqalu lil muttaqina ayatan ga hannun wani tajiyo kama halaka na ƙaunar min ƙarni ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد شوفوا كيف ادخلوها ranar alkiyama yi ƙalilul mutaki na ana ce majin tsoron Allah ya zan kuma wadda ku ruha bi salami ku shige ta ita aljannan bi salami da aminci ai salimi da min kulle makobin duk abin da ake tsoro to kun tsira gare da mutum ya shiga aljanna shi ya gama na aka cewa barka domin ina shaida maka cikin aljanna babu malaria babu malaria babu typhoid babu corona babu babu diabetes babu hypertension ba ulcer ai ba maganar daɗi na kawai ba shirin da a cikin aljanna radda dan adam yake bai taɓa tunani akan shi ba Allah ka samu cikin ganima ai salimu wa dukulu kun tsira ku shige zalika yawmul ladhi hasala fi dukhul wannan yini da shiga aljanna ya sadu oh, oh. yawmul qulud ranar dawama kenan ad-dawamu fil jannati lahum ma yasha'una fiha aljanna dai haka suna da cikin aljanna duk abin da suka so ba daga abin da suka so ba duk abin da suka so wale dai na mazidu kuma ƙari gare mu shi inji Allah kuma ƙara musu ziyaratun alama amin ƙari bisa ga abin sun ka aikata wa ɗalibu sun ka nema za ka nemi abu sai a ƙara ma da abin da baka sani ba don baka sani ba cikin aljanna akwai ma la ayin ra'ad wala uzur sami'at wala qadar alaƙar da bashar don haka duniya yana yiwuwa kana da wadata amma wakaci yi kana son wani abu ka sai da kuɗin ka babu shi ko ban yiwa yana yiwa ga abin kana da bukata da shi kai kuma ka kuɗi Allah ya ganar da mu to sai mu kwana nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana sauraro wannan karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebi a jihar kebi a najeriya wanda a sheikh abdurrahman isa jega shugabar malamai na jihar kebi yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz naziru abdullahi jega muna roƙon allah saka musu malam da alkhairi kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan ta ce assalamu alaikum malam alaikum assalam ta ce mace ce mijinta ya sake ta saki uku sai ta yi wani aure da niyan ba za ta zauna ba za ta koma masahon mijinta ta ce kuma haka aka yi ta fito yanzu haka ta koma masahon mijinta ta ce to mine da hukuncin wancan niyan da ta yi da kuma wannan koma da ta yi ga tsohon mijinta idan mace mijinta ya rabu da ita uku ya sake ta uku da ta nemi miji ko miji ya nemi da ta yi aure amma ga ranta tana da niyyar ba zama za ta yi ba za ta dawo mijinta shi ko mijinta can gare ne ya kulle da ta hito dukina mai da abitai babu komi wani ya tuha wani ya tulmuɗan laƙi mulgatu da niyyar matan nan da an ka saka da niyyar miji duk mulgatun na shari'a bata damu da su ba babu komi kuma ta ci amana ba shi wannan da ya aure ta in ya iya shiriki domin babu saki ko guda ga hannun mace ko akwai الرجال قوامون ala nisa Allah ganar da mu wannan kuma yace assalamu alaikum malam na'am ya ce malam muna neman ƙarin bayani akan gitawa gaban mai sallah ya ce domin na ji wani malami ya ce idan lima ya sallah mai sallah mu waɗanda ba su samu sallah cikakka ba in suka miƙe za su kawo sauran sallansu ko da an gita gabansu babu komi ya ce tu malami ne gaskiyar wannan maganan a in liman na sallah da mamu to in sahu ya kai dubu lima a fitira in mutum ya iya ya zo ga sahun farko ya ɗauko tun daga farko ya sai ya kai ƙarshe ya koma cigowa wani ya koma gittawa ya koma har ya gama ya aiki bai sai ba bai da lahi bai komi ba amma in ya fi gaban liman to ya sa'a Allah amma in liman ya sake su suna cika sallah to alfarman nan ta ka a gitta to ta dawo ga hukumar sallah don haka mai hita to sai shi dibara da zai shi ta sai ya zan ba makewa ya dole sai ya bi nan wannan kuma a su bi kal mazurat wannan kuma yace assalamu alaikum malam alaikum assalam yace malam muna neman karin bayani akan cewa idan mutum yana bacci hmm. ba a tada shi yayi sallah sai lokacin da ya tashi da kansa injuwa <laughs> injuwa in mutum na bacci ana tayar da shi shi sallah in ba tayar da shi ba mai nasiha ba wanga mai wanga magana yana son ya kore a salatu A salatu hairun minan nawm ai masu bacci na aka ce su tashi daga bacci su kimta sallah ta hi bacci to shi kuwan ya tuwa ce a bacci ya yi sallah wakacin azahar nawa wanda ya zo zai kira ya zo inda annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama ya same shi ya ci shingida yana ɗan bacci sai wannan sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce to ka sanya wannan kira naka farkon kiran sallar asuba don a wannan lokaci bacci ya hawa mutane nauyi to da wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam hulka an kai sallah to kai ko ina ka samu naka Allah ya gane da mu kuma insha Allah akari da lokaci nan zamu dakata muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi sai dai kafin a rufe da addu'a kamar yadda muka fara sanarwa je game da kafafen da ake sanya wannan karatun ana sanya wannan karatun ga gidan NTA birnin Kebbi da misalin karfe goma na dare zuwa karfe goma sha ɗaya wanda alhaji bello ɗanka ne ɗauki nauyin sawa muna roƙon allah ya saka mishi da alkhairi sannan ana sake sanya karatun da karfe goma na safe zuwa karfe goma sha ɗaya wanda kuma shi injiniya abdullahi muslim kwamishina na ma'aikata ayyuka ya ɗauki nauyin sanyawa muna roƙon allah ya saka mishi da alkhairi sannan ana sanya karatun ga kebi rediyo da misalin karfe goma sha biyu na rana zuwa karfe ɗaya wanda alhaji usman al'umma hamdala fama su yadda ke nauyin sawa muna roƙon allah saka mishi da alkhairi sannan da ƙarshe muna ƙara tunatar da 'yan uwa a game da ƙara neman addu'a ga rashin da muka yi na alhaji abdullahi ladan da kuma alhaji altine duka muna roƙon allah shi gafarta musu sannan akwai wani bawan allah ya aiko da naira dubu ashirin da kwamitin marayu muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi sannan muna ƙara neman addu'a ga shugaban malamai na birnin Kebbi local government malam Abubakar mai aiki tudun wanda muna roƙon Allah ya ƙara ba malam lafiya tare da sauran marasa lafiya gaba ɗaya haka ma malam Umaru Wada shi ma muna roƙon Allah ya ƙara ba shi lafiya da ƙarshe akwai ƴan uwa da suka aiko suna nema a taimaka musu da addu'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ya Allah muna roƙonka wannan karatu da shugaban mai zan malamai na jihar Kebbi a Sheikh Abdulrahman Isa Jega ya gabatar a cikin wannan masallaci na tsohuwar mayanka da ke nan garin birnin kabi duka abubuwan da ya karantar da mu tun daga farko har zuwa lokacin da aka tsaya umarnin da ke cikin wa'annan karatu ɗin duka Allah ka taimake mu mu bi wannan umarni duka abubuwan da suka tuzgo na hani ya Allah ka taimake mu mu hannu duk ayoyin da aka karanta na rahama Allah ka sa mu samu wannan rahamat duk ayoyin da aka ambata na azaba Allah ka kare mu daga wannan azaba ya Allah ka sa wannan a cikin mizanin malan da shi da alaramma da kuma mu da muka saurara ya Allah muna roƙonka Allah kai mu ya mu gafara ka yafe musu kurakuran su ka sa jannatul firdaus ce komar su ya Allah muna roƙonka ashabi Ismail dirbi na Zakariya Allah ka ji kanshi kai mishi rahama ka sa ya huta babban malamin sanan sunna na tauhidi a shek abokar mamur gumi Allah ka ji kanshi Allah ka yi mishi rahama Allah ka sa a cikin mizanin ayyukansa wannan sharhi da imam alqur'ani mai girma na radul azhan ila ma'ani alqur'an da ake sa mafi yawanci a cikin wannan watan ramadana a wurare daban-daban a cikin wannan ƙasa da sauran kasashe na musulmi Allah ka sa wannan a cikin mizanin malam wanda ainihin wannan sharhi din ya Allah ka taimaki shugaban malamai na kasa a Sheikh Muhammad Sani Yahya Jingir Allah ka taimaki mataimakansa da dukkan matakai na ƙasa da jahohi da ƙananan hukumomi da rassa Allah ka taimake mu baki daya ya Allah muna roƙon ka wayannan bayan Allah da aka ambata wayanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon ka ya Allah ka jigan su ka yi musu rahama sauran yan uwan musulmi waɗanda Allah ka karbi rayuwarsu tun daga zamanin Adam alayhi salam har zuwa yau Allah ka jigan su ka yi musu rahama wayanda ba su da lafiya wayanda aka ambata su ma ya Allah Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu lafiya baki daya ya Allah muna roƙonka wannan hali da muke ciki na cikin wannan ƙasa na rashin tsaro Allah ubangiji ka taimake mu mu samu tsaro a cikin wannan ƙasa masu yin ta'addanci da waɗanda ke sa su Allah ka san su ka san kuma irin wannan ta'addancin da suke shiryawa Allah ka kame muna hannayen su ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah ubangiji Allah ka hutar da mu sharrin su Allah ka taimaki wannan gwamnati ta wannan jiha ya Allah ka taimake ta tare da ainihin dukkan abubuwan da take aiwatarwa wanda yake masu alheri ga wannan kasa a karkashin gwamnan jiha din Dr. Nasir Kauran Gwando muna roƙon ubangiji Allah ka taimake shi ka taimaki gwamnatinsa Allah Ubangiji duk abubuwan da yake babu alheri gare su Allah ka juyar da akalansu zuwa ga abin da yake mafi alheri gare mu baki daya ya Allah muna roƙon ga in rayuwar mu ta zo fita Allah ka sa ta hita muna da imani Allah ka sa lokacin ainihin ƙarshen rayuwarmu ya zan cewa ƙarshen magana mu ta zama la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi sallam Allah ka sa mu shiga cikin gaburkan mu cikin aminci Allah ka sa mu ya amsa dukkan tambayoyin da za a yi mana bil qawli sabit idan alkiyama ta tsaye kuma Allah ka sa mu tashi cikin aminci ya Allah ka sa mu shiga cikin inuwa kararar babu wata inuwa sai taka Allah kai mana hisabi mai sauki Allah ka danka mana takardun mu na ayyukan mu da hannuwan mu na dama Allah ka sa mu iya tsallake siradi ba tare da wahala ba a ƙarshe kuma Allah ka sa jannatul firdausi ita ce mu komar mu bi hurmati fatihatil kitab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين